Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation, wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace, ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi ta wuri a rika wahala wajen fitarsa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. Matsala ta constipation a Hausance samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum duk yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement wato yanda ka kayan ciki sukan mammotsa sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubbar ɗan adam wannan abu ya danganta da ɗan adam ya danganta da watannin da ɗan adam ya yi saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro ya yi ko kuma mutum babba ne waɗansu za ki ga cewa a kullum sukan yi turoso wasu kuma za ki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau biyu zuwa uku a rana wasu kuma za ki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana to idan aka samu ɗan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas ɗan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance wanda mutum za a fara zarginsa da wannan matsala ta constipation saboda masu sauraron su gane bayani dalla-dalla yana da matukar muhimmanci shin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba da akwai abin da muke kira da normal body physiology to idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen ƙarshe kenan da ake kira da rectum wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso to da akwai abin da jijiyoyi na aika saƙonni zuwa ƙwaƙwalwa za su ɗauki wannan saƙon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adama ko kuma kice laka kenan abin da muke kira da spinal cord wannan saƙonni zai tashi zai tafi har cikin ƙwaƙwalwa sannan kuma a ƙara dawo da wannan saƙon masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar enus wanda a wannan waje yana da wata ƙofa kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter to idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa a nan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci sannan kuma jiki ya ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu to shine fa za a samu budewar kofa ta waje wancan muke kira da external anal sphincter amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne akwai abin da muke kira da reflex ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kaza ba na bude wannan kofa ta cikin a'a wannan is a reflex action abu ne da yakan faru a ɗabi'ance to kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da yanda mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa. To likita shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation? Kowa zai iya fama da wannan matsala ko ƙananan yara ko manya ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa. Na farko dai shine cikinsa zai dinga mai ciwo ya dinga mai kugi. Wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya ɗanyi kamar amai. Wani lokaci mutum zai ma iya yin aman sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan sannan wani lokacin idan tura ta kai bango zai dinga jin can wajen dubrarsa tana mai dan zafi-zafi sannan yana dan jin abubuwa babu daɗi to duk ga baki ɗaya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso yakan iya dan fitowa kaɗan haka daga bayansa ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba ba tare da ya ma san mai biyuwar lokaci yana fita ba sai dai kawai ya ga dubbarsa tana fitar da ɗan ruwa sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa ko kuma inda yake a zaune wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen dubbarsu abin da kamar ake kira da flatulence kenan me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala a irin kananan yara matin daga suna wato kananu, za a gane wannan matsala a tattare da su da akwai kuma matsalar da za ki ga cewa kamar da ita ma akan haife su da akwai matsalar da za ki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala da akwai akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis wato wannan waje ta can wajen kasar wato wajen dubra shine yakan matse ya tsuke ya hana wannan turoso ya sakko kasa ya fito yadda ya kamata da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika saƙonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin dan adam abin da muke kira da intestine ya dinga mammotsawa har a samu abin da ake kira da peristaltic movement wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallan lallankwasa ya dinga tafiyar da abin da yake cikinsa ya tafi mataki na gaba so akwai cututtuka kamar haka su ma da sukan kawo wannan matsala kamar irin su from disease irin su spina bifida da sauransu sannan kuma da akwai waɗansu sinadarai kamar yadda na faɗa ɗazu sukan yi ƙasa wasu kuma su yawa da akwai sinadari potassium calcium da akwai kuma kamar thyroid idan dai aka samu wannan sinadarai wasu idan suka yi ƙasa su ba da matsala wasu idan suka yi sama su ba da matsala haka zalika su ma masu kamar ciyan shuga su ma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumor pox daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala sannan wani lokacin kuma yaro ne zai zo da wannan matsala amma ba wani abu ne ba kawai idan ya yi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa duk lokacin da wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin sai ya kasa fita ya je ya yi sai ya bar wannan turoso ya daɗe a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji wani lokaci kuma idan ɗan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba bai ma kai tunaninsa wajen ba zai iya sawa ɗan adam ya bar wannan abu ya daɗe a cikin jikinsa sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake ɗauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen daggargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama to idan aka samu irin wannan matsala shi ma zai iya ba wa mutum mutum wannan matsala ta constipation. Idan mutum yana fama da wannan matsala wani mataki ya kamata a ɗauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti. Matakin da mutane ya kamata su ɗauka shine idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi kullun shinkafa shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun ba tare da dan saka dan kayan ganye ba ba a shan irin su lemo ko da aiba da sauransu ga baki daya to idan mutum ya ga ya yi haka kuma ya zo ya samu wannan matsala ta wato constipation to matakin farko da ya kamata a fara ɗauka a gida shine kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya ɗan yi modifying din diet dinsa ba wai tuwo ne ba za a ci ba ba shinkafa ce ba za a ci ba ba taliya ce ba za a ci ba a'a abinda muke ba da shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga haɗawa da kayan ganye irin su salak irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan domin waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu to idan mutum aka sa irin wannan salak a cikin abincinsa sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan aiba amma leman na fata idan za a sha shi a dinga haɗawa har da totuwar ana cinyewa domin shine zai ƙara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yadda ya kamata sannan kuma jiki ya zuƙe amfani da shi sannan kuma mutum ya yi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu sai an garzayo zuwa asibiti to mu kuma likitoci za mu ɗora daga inda aka tsaya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku dr khalid sunusu kani da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani in huta lafiya